insha Allah za mu kawo muku shi in kun kasance tare da Muradi TV to hakikanin gaskiya ne yanzu wasa ya riga ya yi kyau musamman wannan wasa idan aka sai Argentina ta ci Croatia to nigeria suka ci wasa gobe kaga ga cewa kowa ya samu foyin uku kenan to wannan cin Argentina da za ta yi muke goyon bayanta shine confidence din nigeria a washe gari gobe mu ci wasa kaga nigeria samu foyin uku Argentina samu foyin uku kurushewa za su hafi yin uku ta koda da wasan wasanmu da argentina ne muka tayi duro in aka ci kurushewa a guest match ko suka yi duro nigeria su yi qualifying to muna fatan wannan wasa da ake yi allah ya ba argentina sa a matsayin na masoya nigeria domin mu mai cin argentina shine kwambirin din nigeria ta ci wasa gobe ya zama point ya zama mutum uku suna kan qualifying da amma yadda an muke ganin take wasa daga dukkanin alamu argentina ta iya samun nasara a wasan yau yawa in kuma za wasan yau gobe najeriya su ma su dage don najeriya ta dage tun allah taimake mu najeriya su ma su iya qualify so a wannan wasan ne zai ba mu karfin in an zai ci zai ba mu karfin da za mu ci wasa gobe duk abin da ake nema gobe sai argentina ta ci wasa yau domin in aka ce croatia ta ci wasa croatia automatically su yi qualifying argentina za su fito duk wata wasan najeriya to shi za muke fatan cewa argentina ta ci wasa yau kuma muna fatan kwallo ta yi mana adalci wasa yake kasancewa da sauran 'yan kallo da suka bada bayani game da wasan argentina da croatia ni ina ganin cewa wannan kalubale ne ga su argentina kamar yadda aka ce ana kai musu hare-hare kuma su an ce attempting on target ɗinsu bai da yawa attempt on target ɗin croatia ya fi yawa to kuma wannan zai iya kasancewa shi kalubale ga babban dan wasan su messi da ake ganin kamar shine wani best player wanda zai iya yin wani abu a wannan wasa duba da cewa akwai kusan sa'ansa Cristiano da ya yi kokari yana da balabalai hudu a wannan World Cup da ake shi kuma bai da balko daya to wannan kalubale ne ga shi Lionel Messi idan ya tsaya ya yi wasa mai kyau to shi ma zai iya maye gurbin balabalan da ya rasa idan kuma ya wasa da dama shi to shi kenan za a iya samun matsala ga kasa Argentina dukan alamu kamar yadda hasashen wasa yake nunawa Argentina suna rike kaso kamar 57 a cikin wasan amma sai dai da yake an fi su 'yan wasan tsakiya kuma an fi su buga bal din a ƙasa shine yasa gaba ɗaya ya zama na kamar karfin su za a iya cewa ya zo daya amma ga dukkan alamu yanzu tun da aka zo aka tashi daga wannan wasa ma'ana an tafi hutun rabin lokaci kowa yana nema gaskiya ni a tunani na ko in ce in my analysis zan iya cewa za a iya yin duro a wannan wasan saboda kai harin baya yawa sannan kuma rike bal din ma baya yawa sannan foul ya yawa a ciki ma'ana foul average yana yawa a ciki kuma shi kansa gwarzon dan wasa da ake ganin zai iya yin kamar katabus ya samu nasarar jefa kwallo a cikin raga bal din ba ta zuwa wajensa a masharano yana komawa baya yana dankarewa duk da dai lambar ta saka take nunawa wannan shine abin da nake ganin zai iya faruwa a wannan wasan za a iya yin ɗaya da ɗaya ko kuma a tashi haka kowa yana nema wasa dai a yanzu ya kaya 0-0 wasa amma muna sa ran an da hafta wasa zai yi kyau saboda wasan muna ganin yadda ake buga shi su wayancan suna da 3 point wayannan kuma suna da 1 point to shine dalilin da ya sa wasan yake ta kon gaba kon baya amma dai wasa akwai alamar nasara ga Croatia Argentina kam sai sun mai da hankali sosai da sosai yanzu haka ana gudanar da wasa na kwallon kafa na duniya wato World Cup wanda yanzu haka kungiyar Argentina suke gudanar da wasan su group D yanzu haka sun juya hafta sun dawo da takwarata ta Croatia inda wasan yake tafiya babu ci tsakanin kowa na nema. Zan ana filin wasan Argentina kenan da Croatia an je half time na wannan wasa insha Allah an dawo da wannan wasa za mu kawo muku shi in kun kasance tare da Muradi TV. Daɗi matuƙa saboda mu muna da hope muna sa rai bi izin Allah ta'ala za mu fito ana cewa najeriya ana zagin najeriya ba su iya komai ba da najeriya ne suke da yan wasan argentina ba za a ci su wannan balabalan ba gashi najeriya an tashi 2-0 argentina an masu trinit wannan wace irin lalacewa ce to kuma wai daga baya mutum ya koma ana zagin najeriya wani kokari kake son najeriya ta maka sabanin wannan da haka mu yanzu muna kaddarawa cewa in Allah da mu ma sai mun tusa abin da su kureje suka yi wa Argentina sai mun maimaita musu saboda gobe muna sa rai zamu cewa zabi izin Allah ta'ala haka zalika ma zamu saki can Argentina zamu yi qualifying insha Allah a matsayina na dan Najeriya kuma mai bin Najeriya wanda nake supporter din Najeriya so ina so zan kara 'yan uwanmu 'yan Najeriya confidence ne saboda wannan cin da aka yi wa argentina kamar mataki ne da zai kara kara mana karfin gwiwa zuwa ga gobe in mun buga wasa yan allah da idan muka yi nasara to da alamu cewar za mu iya fitowa so akwai bambanci tsakanin bal din club sai da gida najeriya so mu a yaushe muna najeriya kuma ba za mu canza ba so idan aka ce ba najeriya to shine za mu iya goyon bayan wani ƙasa wanda muke ganin muna da ra'ayinsu to amma in dai akwai najeriya babu wani tim da mu. ba wata kasa da zamu yi sai Najeriya Messi ni dan Barcelona ne to amma yau na kalli wasan su ya shaɗantar da ni tun da aka yi musu uku ana cin su ina jin daɗi gaskiya so don haka na ji daɗin wannan abu gaskiya Allah ya taimake mu Najeriya abin ya bata mu rai amma kuma dai ni goyon bayan da nake ina goyon bayan Najeriya Allah ubangiji ya ba su sa'a a wasan da za su yi gobe su samu su ciko su ci Iceland da ci uku da nema sannan kuma wannan cin da aka wa da aka wa Argentina na ji daɗi sosai a raina don ni daman ba goyon bayan Messi nake ba shine dalilin da yasa ne wannan magana na gode sosai sosai mu dai magana da zamu dangane da wannan wasa mu a matsayin mu na 'yan najeriya wasa mana kyau sau da allah ya siya da gobe muka ci wasan mu muna ganin mun kai mataki na biyu mun haɗa foyin ɗinmu uku argentina da su ci wasan su da kan su ci wasan su mu ta mana kyau mu abin da muke so mu 'yan najeriya ne kuma najeriya in allah su yadda sai mun yi qualify muna ɗaya daga cikin wanda za mu fito gaskiya shawar da zan ba place in najeriya ya kamata su duba da yanda wasan argentina ya kasance kaga an ci argentina 3-0 mu kuma 2-0 suka ci mu kuma da ma ero a cikin mu kuma da penalty kaga wannan duk matsalolin daga daga munin to ni shawarar da nake ba players in Nigeria shine kya gobe mun fito mu da kwarkwatan mu kuma mu sa a zuci mu sa a rai zami mu yi bal da zuciya saboda gaskiya in dai muka sa a rai za mu ci Iceland dan ko kusa ko kusa Iceland ba su fi Nigeria kyau ba saboda ka ni dai shawarar da nake ba players in Nigeria sannan kuma da magoya bayan Nigeria mu taya kasan mu addu'a Allah ka ba mu nasara wasan da za mu buga gobe sannan kuma su players ɗin Najeriya ya kamata su jajirce saboda cin wasan gobe shine zai ba mu zai ba mu ƙwarin gwiwar samun yin qualifying assalamu alaikum a daidai wannan lokaci an kai ga karshen wasan Argentina kenan da Croatia wasa ya ma argentina muni amma ya ma mu yan najeriya kyau sosai tun da dai an ci argentina 3-0 gaskiya an dai najeriya sun yi kokari gobe sun iya yin wani abu to najeriya za mu iya samu mu qualify a wannan wasa argentina dai an musu 3-0 yau bari dai mu ga ko mu ma za mu iya cin argentina next match namu in mun haɗu da su duk dai wayannan abubuwan za mu kawo muku shi in kun kasance tare da muradi tv sai mun haɗu da ku gobe ni ne mai suna steve j mu haɗu gobe